وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تخرج من ولا ترجع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شئت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 alaihi salatu wassalam iyayenmu mata da muka taru a cikin wannan farfajiyar makaranta kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu ƙofar mai girma tafi dankabi district gwamna wanda allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin wannan farfajiya mai da ku gani tare da ni akwai hafizu kitabillahi alaramma yahya abubakar argungu wanda yake taya ni wannan aiki muna roƙon allah ya shige mana gaba yau in ba a ba muna sha hudu ga watan ramadan hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa da maryam in saha shekara ta dubu biyu da da biyar. allah cikin yardarsa da amincewarsa ya sake haɗa mu wannan farfajiya ba don komai ba sai domin ci gaba da ƙoƙarin bayyanar da ma'anonin alƙur'ani mai girma allah madaukakin sarki ya kama mana idan ba a manta ba a jiya cikin taimakon Allah da ya dasta mun kammala surar da muke karatu a cikinta wato ita ce suratul fustilat yau za mu shiga sabuwar sura gabanin mu shiga sura da za mu yi karatu mun yi rashi na babban malaminmu wato shayar, malam bala dankal wanda Allah ya marasuwa yau dinnan ko a ce jiyar da dare Allah ya gafarta mu malam Allah ya masa rahama Allah ya kai haske a cikin kabarinsa Allah ya yahe masa kurakuransa Allah ya ji shi da kyawawansa muna addu'a zuriyar malam Allah ya sa mata albarka zuriyar malam Allah mata albarka Allah ya tayar cikin ƴaƴansa inda za su gaji wannan aiki da malam yake yi akwai dan uwa wani uba namu kuma a dace daga cikin ciya wannan garin shine alhaji buben ta ololo wanda shi ma yana daga cikin wayanda allah madaukakin sarki ya amshi rayuwarsu a yau allah ya gafarta musu allah shi musu rahama allah ya haskaka musu kaburburansu allah muna roƙonka ka gafarta mu iyayenmu da kakanni da danginmu baki ɗaya kuma allah ka ba mu guzurin iskosu yan uwa masu albarka za mu shiga suratun shura za mu shiga suratul shura idan an kace suratul shura ana nufin surar shawara surar shawara suratul shura a Allah ya kiraye ta suratul shura saboda a cikin wannan sura din Allah ya ambata kalmar shura yace wa shawar ne وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون malamai suka ce dalilin da ya yasa Allah subhanahu wata'ala ya kirayi wannan sura da suna suratul shura saboda Allah subhanahu wata'ala ya ambata a cikin wannan sura ya yace su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amruhum shura bainahum wato al'amarin su shine yin shawara a tsakankanin su Allah subhanahu ta'ala shi yasa aka kirayi wannan sura ya kace mata suratul shura muna roƙon Allah ya kama muna wannan sura malamai suka ce sura ce idan an ce sura sura ce wato ana nihin sura ce da aka saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gabanin yayin hijira aka saukar da wannan sura da haka wannan sura sura ce makiya surar wato hiya wa na aya tana da aya hamsin da uku. ayoyin wannan sura tana da aya nawa aya hamsin da uku wa maudu'u har ra'isi kanun labarai na sura ɗin bayanu jam'u kalimatul musulmi shine bayanin haɗa kan musulmi ita wannan sura tana magana ne akan hanyoyin da ya kamata musulmi su bi domin kansu ya zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya wa man'ul ikhtilafi bainahu kuma surar tana ƙoƙarin hana musulmi daga saɓari a tsakaninsu wa anna irsalur rusul kuma surar na karantar da mu cewa lalle aikowar manzanni Allah da ya aiko da manzanni minan minallahi da ibadihi wani tausayi ne daga Allah subhanahu wata'ala zuwa ga bayansa shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya aiko muna da manzanni yasa Allah ya aiko su sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim hamim hmm. وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم نعم الله سبحانه وتعالى ya buɗe wannan sura da wasu harufa guda nawa guda biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ha min harufa nawa kenan biyu ha mim ha'un dami damimun sai Allah subhanahu wata'ala ce ayin sin qaf harafi nawa kenan uku su kuma to da ha'un da mimun da ainun da sinun da ƙafun malamin suka ce Allah kaɗai sami yake nuhi da su amma dai mun san cewa ha'un harafi ne daga cikin harufan da aka gina larafi da su mun san da mimun haka mun san da ainun mun san da sinun mun san da kafin amma me Allah yake nufi da wa'annan harufa guda biyar Allah ne kaɗai ya san abin da yake nufi da su gaba sai Allah ya ce ka zalika yuhi ilayka wa ila allazina min qablika Allahul azizul hakim Allah ce ka zalika kamar yadda Allah kaɗai ya san sirrin da ke cikin waɗannan harufa guda biyar harafin ha'un da mimun da ainun da sinun da ƙafun Allah ce kamar haka ne yuha ilaika wa ilal ladina min qablik Allah subhanahu wa ta'ala yake yin wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika Allah da kuma waɗanda suke ka su ma Allah yake musu wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wahayi zuwa ga annabi Muhammad Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi a matsayin manzo na Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi wahayi zuwa ga al'ummomi da annabawa wayanda suka zo gabanin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallar Allah ya ce Allah shine ne al'azizu wato mabuwayi gagara gadau sannan Allah subhanahu wata'ala shine alhakim mai hikima cikin dukkanin ayyukansa duk wani abin da ga yana faruwa a duniyar nan to abubuwan nan suna gudana ne da hikimar Allah ba wani abu da ake a duniyar nan wanda Allah bai san da shi ba Allah yana da masaniya ga abin kuma Allah ya san hikimar da yasa ya samar da wannan abu yanzu ga kina Allah ya yi kiyamace to Allah kadai ne ya san hikimar da yasa Allah ya samar da kiyamace an gane ko shi kuma wannan ɗa namiji Allah kaɗai ne ya san hikimar da yasa ya samar da mu maza a matsayinmu na maza ke ki zaman ki a matsayin ki na mace akwai hikimar da yasa Allah ya samar da ke a matsayin ki na mace mu ma maza akwai hikimar da yasa Allah ya samar da mu a matsayinmu na maza Allah shi ne al'azizu mabuwayi wanda ya yi ƙarfin komai kuma hakim wanda yake da hikima gaba sai Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi ard mm. wa huwa al azim lahu na Allah ne shi kadai ma fi samawati wa ma fi ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai mallakar Allah ne khalqan wa milkan wa mudabbiran duk abin da ke gani a cikin samai da a cikin kastai Allah ne ya halici wannan abin kuma mallakar Allah ne wata dabiran wannan abin yana gudanar da rayuwarsa ne bisa ga tsari na Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-ali Allah shi ne madaukaki bi zatihi da zatinsa wa qudratihi Allah shi ne madaukaki da iko nai da buwaya ce sannan al'azim Allah shi ne al'azimu fi zatihi mai girma a cikin zatinsa Allah mai girma ne Allah subhanahu wata'ala yana da girma a cikin zatinsa Allah subhanahu wata'ala wato shi ne maɗaukaki akan kowa ba wani wanda ke saman Allah Allah ne ke saman kowa da komai kowa da komai Allah ne ke samansa sannan Allah yana da girma girmansa ya wuce na kowa duk wani wanda ke gani yana da girma yana da daraja yana da matsayi to girma Allah ya wuce na shi Allah ya samu dace sai Allah ya ce تكاد السماوات تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض أكا. ألا إن الله هو الغفور الرحيم yana daga cikin girman Allah subhanahu wa ta'ala takadu samawatu yatafattarna min fawqihin takadu samawati Allah ce samai sun yi kusa saura in inji Allah subhanahu wa ta'ala saboda girman da Allah yake da shi yatafattarna sama su tsatsage min fawqihin na samansu saura iris saboda girma da buwayar da Allah yake da ita sama ta ɗaya ta tsatsage sama ta biyu ta tsatsage sama ta uku ta tsatsage sama ta hudu ta tsatsage har zuwa sama ta bakwai saboda ni saboda girman Allah saboda girman Allah da matsayinsa amma yau ga munan mu ya da muke yi wa Allah izini ba ma ganin girman Allah ba ma darajarta ubangijinmu ba ma kimanta Allah mahaliccinmu wallahi iyaye mata mu girmama Allah amma gaskiyar magana muna wasa da Allah Allah ba abokin wasa yaro bane Allah ba abokin wasa yaro bane darussa na nan suna tawaruwa a duniya wayanda za ka gane girman Allah da buwayar Allah da matsayi da Allah yake da shi da daukar darajarsa yasa Allah ya ce takadu samawatu sammai guda bakwai saura kiris ya tafaddar da su tsantsage min da ta saman su saboda girman Allah su da subhanahu wata'ala wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim su kuma mala'iku saboda sanin girman Allah da daraja sai da matsayinsa na suna tasbihi suna tsalkakewa bihamdi rabbihim tare da gode ma’ubangijinsu ubangijinsu mala'iku suna ta cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi kullum mala'iku cikin tasbihi ga Allah suke suna girmama Allah mu kuma wa muna cikin sharholiya ko da jin daɗi ba san waye Allah amma Allah ya ce wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim mala'iku suna tasbihi suna tsalkakewa bihamda rabbihim tare da gode ma ubangijinsu Allah subhanahu wata'ala suna girmama shi suna darajanta shi wa yastaghfiruna liman fil ardi mala'iku na Allah wa yastaghfiruna suna neman gawar ubangiji liman fil ardi ga waanda ke cikin ƙasa kullum mala'ikun Allah gawara suke nema ma waɗanda ke cikin ƙasa mala'iku suna roƙa ma malamai gafara kullun in malami ya biyo duk inda yake mala'ikun Allah na nema masa gafara ubangiji mutane na roƙa ma malamai gafara kowa ka gani sai ka ana cewa akara makallahu kuma haka ake cewa ba ana cewa Allah gafarta malar. kun fahimci wannan kalmar mai take nufi wannan ne yake sa Allah yana daga darajar malamai saboda addu'a da ake musu ke ga malami ke ce akara makallahu ina ma'ana akara makallahu Allah ya girmama ka kuma haka shi ne ma'ana ba haka ake sawa malamai addu'a to su ma mala'iku na Allah wa ya tagafiruna liman fil ardi wa ya talibuna magafirata min lahi liman fil arzi suna neman gahar ubangiji doyen da ke cikin ƙasa daga cikin bayan Allah da gartattu mutanen kirki Salahan bayi bayi da suka bauta ma Allah suka girmama Allah a bayan ƙasa suka bauta ma Allah suka ba da tarbiyya suka karantar Allah ya ce mala'ikuna ne nema musu gawar ubangiji saboda haka yan uwa mu yi ƙoƙari iyaye mu mata mu zamo mutanen kirki masu tarbiyya masu halayen kwarai la'alla ko ma samun shiga cikin waɗanda mala'ikun Allah suke nema ma gafarar Ubangiji sai Allah ce ala ku saurara Allah ce ala ku saurara idan gidi an ce ala ana nuhin ku yi shiru ku saurara in ji Allah subhanahu wa ta'ala inna lalle Allah subhanahu wa ta'ala huwal gafuru Allah mai gafara ne li zunubi man taba ga zunubin wanda ya tuba duk girman zunubin bawa duk girman zunubin boyar Allah duk girman zunubin ki, Allah subhanahu wa ta'ala in kika tuba ki koma ma Allah Allah shirye yake gafarta miki zunubinki ina masu tunanin cewa ba sa tuba sai ramadana ya zo to ramadana ya zo to ku tuba eh wata tun kamar ramadana da wata uku ta sa cewa indi Allah ya gwada mata ramadana abin nan da suka yi ita ku ta bace Allah ya sa Allah ya sa Allah ya sa ai da duniya ta zauna lahiya indai za a tuba ai da kwargungu ta zauna lahiya Aiko da mun ji sak da mun ji sauki saboda haka Allah subhanahu wata'ala huwal ghafur mai yawan gafara ne ga duk wanda ya tuba zuwa gare shi daga cikin bayi ne kuma ar-rahim Allah subhanahu wata'ala mai jin kai ne bihim ga bayansa to haka bayan Allah ku sani Allah yana da rahama Allah yana da gafara ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم rabbi ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما abinda Allah ke so bayinai su tuba zuwa gare shi su gyara halinsa kowa ya gyara ɗabi'a sai يا عبادي الذين عصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نعم إن الله يغفر الذنوب جميعا نعم إنه هو الغفور الرحيم الله يا كوباينا يا عبادي الذين عصرفوا يا كوباينا ما سبنا ina bayin Allah masu ɓanna Allah ka tela ina da ɗansu ya ibadiyar lazina a saraf ya ku bayina masu ɓanna ina suke Allah ka ga ɗansu ya ce la ta ƙana ƙunin rahamatin laki kada ku yanki tsammani ga samun rahamar Allah duk girman zunubin ki, karki ɗauka kira da zunubin da Allah bai iya miki gafararsa abu guda ne bawa ya mutu akan shirka nan ɗaya ne matsala take in dai baka mutu akan shirka ba duk abin da haka yi Allah na iya haɗa ka da gafara kawai abin da Allah ke so tuba da neman gafararsa da tattalin shiri na komawa zuwa gare shi in uwa iyaye mata na sha mai kawa, duk wani ta'addanci da aka yi a bayan ƙasa ana haɗawa ne da ku mata a yi shi duk bannar duniya gaba ta yi babu mata ko akwai akwai bannar da kan yiwa babu mata wallahi ba ta yiwa duk bannar da aka son a yi sai an hada da mata ta kashawa saboda ku mata ku ne ado ku ne kawa duk abin da ake so a yi sai da ku akai to ku gane irin ni'imar da Allah ya baku ku bari yadda ana hada baki da ku ana saba ma Allah subhanahu ta'ala Allah ya sa mu dace التي وكذلك أوهينا إليك والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل الله سبحانه وتعالى يتي والذين اتخذوا من دونه wallazina takazu min dunihi Allah ya ce wannan da mushrikai da kafirai suka rika kuma bayan Allah subhanahu wata'ala na gumaka ko aljanu ko ƴansu mutane ko annabawa ko wasu waliyai wanda ya riki wani wanda ba Allah ba wallazina takazu min dunihi awliya'a suka rike su a matsayin auliya a al'amarin al'amarinsu masu ture musu bala'i masu jawo musu amfani Allahu hafizun alaihim Allah mai kulawa ne da su duk wanda ya riki wani wanda ba Allah ba yana bauta masa yana neman agajinsa yana neman taimako nai ga abin da Allah ka ke wannan taimakon kan liƙe ma wani kana ganin shi ke jawo ma amfani shi ke ture ma bala'i Allah ya ce irin nan su sani Allahu hafizun alaihim Allah yana nan madakata yana jiran eh Allah yana nan yana jiran Allah yana nan yana bibiyar Allah yana nan yana kiyar da inda sun ka shiga da inda sun ka shiga da inda sun ka fita da inda sun ka kwana da inda sun ka tsaye da inda sun ka zauna duk Allah yana nan yana bibiyar saboda mi munan abin da suka yi wa ma an anta bi wace Allah ce kuma kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaika wa sallam wa ma anta alaihim ba kasance a gare su ba bi wakilin muwakilun bi himza a amalihim ba kasance wanda aka wakilta mai tsaron ayyukansu ba ba mu sa ka wannan ba wa ma anta alaihim ba mu sa ka mai gadin su ba ka kyale su wannan kwaɓaci Allah yake yi jan kunne Allah yake yi da wayanda suka riƙe wasu aljanu suna bauta musu shin kun san ma'anar bautar aljani ku saurara iyaye mata kun san ma'anar bautar aljari ba wai a yi mai rukuɗi ba ba a yi ma aljani sajada ba kuna ji abinda ake cewa bautar aljani aljani ya ce yana jikin wani amma baya hita jikin wani sai an yi mai kaza kuma abin nan da saba ma Allah kun ga da hausar aljani ya ce baya hita shi aljanin gado ne baya barin wani sai an samu bakin bunsuru an yanke an bahi jini sannan zai hita shi ake ce ma girka tahirci ne in ki yadda an kai miki haka nan ke halaka an halaka ki ko da an gika muke ke ji dama zuwa gaba ciwon zai dawo sai ya wuce na da ƙara ma yanzu kina da dama dama ki in bai an ba an kai shirka aka bauta ma aljanu aka yi musu abinda suka ce ya yi karan fadin sai aka cewar ki daga ji an ce wai aljannunta na gado ne su suka hana mata zama gidan aure saboda haka an ce wai aljanni ya ce sai an yanke mai kaza sai an baya jini sai an yi kaza sai ta bar sallar subahin bayan ilaha aljani na cewa haka ko bai ba wallahi ana samu wani shedanin aljani yake shi baya haita jikin wance sai ta bar sallar subahin ta kwana arba'in in eh, muku tambaya in tambaye ku idan mutum yana yin sallar azuhur yana yin la'asar yana yin magariba yana yin isha'i amma baya yin sallar su bahir sauran sallolin na kubutar da shi kaga kahirci ce ko yace abinda yake so ta dinga bari mijinta na saduwa da ita tana jinin haila ko abinda abinda yake so ta je ta samu takardun al’ur'ani tana sa jinin haila tana gogewa ko ya ce abin da yake so ta dinga ta mata alkur'ani tana kanta kashi da su duk ana yi wannan ko ba a yi wallahi duk ana yi to duk ce ɗanin arjani ko boka ko malam boka wanda yake ki haka sannan arjanin zai bakki ko sannan bukata za ta biya wallahi ya halaka ki wani ko ya ce matsalar aljanin ki baya hita sai ke te da janaba ta zina ke yi sallah dami da janaba ta zina ki te wani ya yi zina da ki in wani ya yi zina da ki da wannan janabar sai ki te ki yi sallah ba ki wanka ba wanda ya yi sallah bai yi wanka ba bai yi taimawa ba da gangan musulmi ne ko kahiri ne da janaba kahiri ne sai ce sai ke kahiri sai shi kuma bukata za ta biya sai ce to zai hita to ko kaga ya hita wallahi in zai dawowa in bai an ya ba hita da rayuwar shi na daga cikin matsalar harkar iskoci magungunan matsalar iskoci in ba a ce inda shari'a ta ce a ce ba aka sai mugun wuri ran da duk matsalar za ta tasowa wala in bai an ba sai ka sai da rayuwar mu yasa zaman lahiya ku rike qur'ani ku rike addu'o'i ku ta ibada ku ta zikirin Allah ku ta hankuri da jaraba da hutawa ma da ita ran da Allah ya ga dama a warke za a warke in ma ba a warke ba za a je gaban Allah ga aljanninki gaki ai muku hisabi a ce kai ka hana mata ta yi aure kana da awar son ta haka kana da awar ƙaunar ta haka kana da awar masoyiyar ka ce kana cutar da ita kana zaluntar ta kana mata kaza haka ne ya ce eh Allah haka ne Allah shi mai azaba ai su aljannu sun sani musulman cikinsu sun sani wayanda ma ba musulman cikinsu ba sun sani saboda mi cikinsu akwai musulmi yanzu aljannun da a wurin ga Allah kaɗai kasu iyakarsu yadda kuwa ganku da ƙura'annai kun rika kun zazzauna su ma bataliya suna nan wurin ga sun bude ƙura'ani suna sauraron tafsiri yadda kuka san cikinmu a akwai da sun taho tafsiri amma shaɗannun mutane na su ma akwai da cikinsu shaɗannun aljannu ne amma sun taho tafsiri irinsu ne sai su gama da shaɗaniyan mace sai su bige ka ana na ana karatu amma ba ta inda take ba sai an gama ko take bude da sai ce a wai hala an tashi sai a ce a'a ke yanzu da baki sa wallahi ne ba sa to ta ga muna da shedaru yan wanda sun bige والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم biwakilin Allah ce kai annabi Muhammad ba kasance mai tsaro ba a kansu ba ka iya hanna Allah ya musu azaba ba haka dai ko fa ma anta alaihim biwakilin bihimz bi amalihim lan tus'al an a'malihim Ba ba a yi maka tambaya game da aikin su innama anta muballighun innama anta muballighun kai mai isa da sako ne aikinka kai wa'azi Allah ga yamma annabi Muhammadu wannan magana aiki annabi Muhammadu yayi wa'azi ya tsoratar da mutane wanda ya ji wa'azi ya gyara don kansa wanda bai ji ba kuma don kansa wannan shine aikin masu wa'azi mu karantar da ku mu gaya mu kaza ba kyau wanda ya bari ya more ya arzurta wanda bai bari ba ya ci gaba da yi kuma a haɗu ranar kiyama kuma mu mun soke wannan nauyi mun gaya ku Allah ya ce wa kazalika auhaina. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه نعم فريق في الجنة وفريق في السعير الله يتي وكذلك kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga sauran annabawa da suka zo gabaninka ya kai wannan annabi mai daraja ya kai wannan manzo mai daraja auhaina ilayka qur'anan haka muka yi maka wahayin wannan alqur'ani wanda yake hannunka arabiyan abin karantawa da harshen larabci kun jiya ƙur'ani balarabe in kina son ki iya ƙur'ani sai ki kuma balarabiya kuna gani yanzu yaren nan matasa da suke har da ƙur'ani in ka ji suna karatun ƙur'ani sai kaya mamaki idan suka gyara bakinsu sai ka ce ba su ba ne ko ba haka ba ne ka ga mutum ko hausa ya kai hausa ma ga hausa in yana yi sai ka ga haruffa ne da yake azawa ga bakinsa ya kuma kawo balarabe saboda mai ƙur'ani balarabe Allah ce kamar yadda muka yi wahayi da sauran annaba da suka gabace ka haka nan kai ma auhaina ilaika muka yi maka wahayin ƙur'anin wannan littafi abin karantawa arabiyan da yaran larabci sheke nan sai mun tahi tsaye mun koma makaranta mun je inda malamai mun je inda masana masana ƙur'ani su koya mana ƙur'ani wallahi ɗaliban ilimi in za ku yi karatu ku je ku koyi ƙur'ani ga gwanayen shi karki yadda mutum bai iya ƙur'ani bai koya miki ƙur'ani za ki zauna duk inda kite kina karatu sai a kama dare ki amma ki je inda gwanayen na gwanaye akwai su ko babu gwanayen na gwanaye akwai su wayanda sun iya sun koya sun iya ka je inda suke ki koya a koya miki tilawa a baki harda harda kwarai ko ta hafiz tsina da kwa ga ana yi kun sani akwai inda akwai malaman da yanzu a ce sai aran mawai mutum ne wai zai baka harda wai shi ma sai ya buɗe littafi wai kuma ya bada harda ni na mamakin wannan kaga ko shi da iya ba a ce yanzu ayar ga in zan baka ita wai sai na rike ta haka ina cewa sannan in koya ba na iya amma a reni mutum wanda zai baka har da ka zauna gabanka ya juya fuska ta wani wuri yana zuba maka tilawa in ya gama ya ce to zo ka bani abita ya yi zaune ya ɗauki ƙawa ya ƙawar hagu ya azabisa ta dama ya yi zaune yana kara haɗe na ɗin mm, mm. da ya da wurin na yake ya iya jama'a ko bai iya ba wa Allah ku ta inda gwanayen na gwanayen ku koyi ƙura'ani ku ku ku buwaya amma in ba ku je inda aka iya ba yaushe za ku iya ga ɗalibai nan na ilimi da zarar ɗalibin ilimi bai da ƙur'ani to warko ya shiga matsala ƙur'ani shi ne foundation na farko na cin nasarar ɗalibin ilimi da zarar ɗalibin ilimi ya tashi in bai iya tilawa ƙur'ani ba yana da wahala ya zama wata tsaya amma duk ɗalibin da kika ga yana iya tilawa ƙur'ani yana iya rera ƙur'ani yana har da ta wallahi wannan Allah kaɗai sa inda zai na ba alfahari ba yawon shekarun jiya na ce dokta ya zo ya yi karatu nan ko ba haka ba wanda kuwa ga ya zo wurin nan mahadashin ƙur'ani ya hadasi yanzu ga alaran ma wallahi tallahi da zan ba shi kuje da gaya hau ɗaran zai laƙe ta zai iya ni na sani na san zai iya saboda ni ya samu foundation mai kyau ya yi ƙur'anin gwargwado yana karatun littattafai in ka je makaranta gare shi ta karshe shi ya jagora duk ɗaliban ilimin da an makaranta shi ke ba su karatu to amma ɗalibin ilimi ya zauna malami a ce shi bai iya karatun ko ƙur'anin kuma ka ce kai za ka ba wani ƙur'ani wannan yana yi wa ɗaliban ilimi da ku da uwayen ɗiya uwayen ɗiya ku yi wa kanku ƙiyamun laini. kuwa ɗiyanku ƙiyamun laili in za ku ka ɗiyanku makaranta ku tsaya ku yi nazari ku tantance ku tankaɗe ku rairaye ku dibi makaranta mai nagarta ku dibi makaranta wadda adda malamai gwanayen na gwanaye wanda sun ka iya kuna ji cewa ne waɗanda sun ka iya ko duk makarantar da adda malamai waɗanda suka iya sai ku kai ɗiyan kusan su yi karatu komi nisan makarantar komai tsadatta ku je ku kasta su yi karatu to ku kuma ni ɗiyan ku za su iya kai ku haka yaro na karanta ƙur'ani ka waɗan balarabi an waye gari wa wallahi in yan najeriya suka je saudiya wurin musabaka har laraba kuka suka yi wa da aka cewa wai ɗan ba hausa baka kwata shi da karatun ƙura'ani har ya zo ya yi na ɗaya ko ya yi na biyu ko ya yi na uku wallahi kuka su kai saboda ƙur'anin nan an saukar da shi da yaren larabci amma yau ga wani ya zo da wani yare kuma yana rera ƙur'ani fiye da nasu kuma cikin taimakon da Allah ya wuna Najeriya duk shekara aka sai in ba a samu ɗan Najeriya wanda ya na ɗaya ba ana samu wanda ya na biyu ko wanda ya na uku ina jin ko bana wanda ya zo na ɗaya ne ko na biyu dan Najeriya ne wanda yanzu haka yana nan shi aka yayi in kana son ka ji Qur'ani dan yin alat aje da tilawa sai ka je ka same shi yana nan to Allah ya taimake mu to Allah yake cewa wa kazalika auhayna ilayka qur'anan kama haka kai ma muka yi maka wahayin wannan alqur'ani abin karantawa arabiyyan da yaren larabci Allah ce litunzira ummal qura letun zira ummal qura don kai wa'azi kai gargadi ka tsoratar da mutanen ummal qura ne ummal qura makka kai gargadi kai wa'azi ka firgitar ka tsoratar da mutanen ummal qura uwa alqariyu wace ce uwa alƙariyu babban birnin duk duniya makka haka Allah ya kira maka ummul qura wa alqariyu wa birni in mutum na so ya ga birni babban birni shine makka haka Allah ya kira maka ummul qura Allah ce don kai wa'azi kai gargadi ga mutanen makka sai Allah ce ni wa man haulaha da mutanen da suke gehen makka mu muna cikin mutanen gehen makka ko ba mu ciki tambaya jama'a muna cikin mutanen gehen makka ko ba mu ciki tunda ba ma cikin yan makka to muna cikin wa ma haulaha kenan mu ma manzo Allah ya muna wa'azi wa tunzira yawmal jam wa tunzira yawmal jam Allah ya ce kai gargadi ka tsoratar da mutane game da yawmal jam ranar da Allah zai tara mutanen farko da mutanen ƙarshe shine yawmul jam ranar taron dangi ranar da mutanen farko da mutanen ƙarshe za su taru gaba ɗai Allah ce larai ba fihi wannan ranar wadda ake kira yawmar jam Allah ce larai ba fihi babu shakka babu kwankwanto game da zuwan wannan ranar in wannan ranar ta zo فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير الله تعوى النرانر تزوف أكتارا متانا فرقوف أكتارا متانا كرشي ذا أي حسابي إنكو أكي حسابي تو فريق في الجنة وسجماعة وتتوقع daga cikin mutanen nan aljanna ta yi suwaye muminai Allah ka samu cikinsu Allah ka samu cikinsu Allah ka samu cikinsu wa fariqun fi sa'ir wasu jama'a kuma za a gargada su zuwa wata sa'ira suwaye kafirai kada Allah ka samu cikinsu Allah ka kare mu daga afgawa cikin wa'annan Allah ka kare mu daga shiga cikinsu yan uwa Allah ya sa mu gane muna da lokaci na ya yi daidai yanzu ko akwai sauran to shi shikenan mu sai karatu sai Allah ya ce walau sha Allah ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة هكا ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نظير الله سبحانه وتعالى yace walau sha Allahu da Allah subhanahu wata'ala ya so laja'alahum ummatan wahida da ya sanya duk mutanen duniya kaf kowa ya zama al'umma guda kowa musulmi da Allah ya ga dama kowa islam zai ko kana so ko ba ka so kowa da jacob da ingozi da kowa islam zai da Allah ya ga dama haka zai iya ko ba iya zai iya ko ba zai iya ba walau sha Allah da Allah ya so ya shiryar da mutanen duniya baki daya laja'alahum da Allah ya sanya su ummatan wahida al'umma guda ala dinil islam aka addinin musulunci da Allah ya ga damar haka da yayi haka ya shigar da su aljanna gaba ɗai babu ko mutum guda da zai shiga wuta da Allah ya ga dama zai yi haka sai dai hikima ta Allah hikima ta Ubangiji ba su zartar da haka ba da Allah yana so zai iya amma Allah bai so haka ba hikimar Ubangiji ba ta hukunta haka ba walakin yudkhilu man yasha fi rahmatih sai dai Allah subhanahu wata'ala yudkhilu man yasha yana shigar da wanda ya fi rahmatihi a cikin rahmatai. wanda Allah ya ga dama ya zaɓe shi sai Allah ya datar da shi da musulunci in yayi musulunci da gaske wa yudkhilul jannata sai shiga aljanna wanda Allah ya ga dama shiryar da shi a ah, yanzu ga munan mun tano wurin da shi jama'a ba shirya Allah ta ba ba shirya ta san ubangiji ba mu ne eh dabaran mu ce kuyi shiru ba muwafaka ba ce daga Allah da wace sha ruwa ana gama sallar tarawihi sai ki ji ba ki iya zama ba ki iya tsayi in ba wurin da ba kamar wanda an kawo wani asiri asiri kuma in ma baka tahon ba ƙaddar sayo ka kai yau da ɗan tsaya da in huta kuma sai ka ji damuwa ba haka ba ne sai ka ji damuwa sai ka ce to lalle koyo shaidan ya samu sa'ata amma gobe in Allah ya ni ko sai na raba wannan abin wayonka ne wallahi dace ne daga Allah kun gane ni wallahi da an gama sallar isha ya matsuwa ni in to wurin ai kun lura ko ko ba gani ba jiki na rawa kike matsuwa ni nika lokaci ya yi isahu illa lura ta bijiro min wadda za ta iya hana min tuwa wurin ga ina cizon ɗan yatsa saboda ba na son manzo nan saboda me ga al'umma sun taru masoya Allah masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su son su ji maganar Allah ni Allah ya ce a yi su yi me Allah ya hana su hannu saboda Allah jama'a ba shi amina mu ba duk taron mu wurin nan da shirun da muka yi sannan muka yi bi Allah ya ce mi Allah ya hana mina na Allah ka son ayi mutu mu iya kokarin mu kwatanta Allah ka datar da mu Wa zalimuna Allah ya ce su ku azzalumai kafirai mushrikai wayanda suka zalunci kawunan su, suka aikata ayyuka da kafirci suka aikata ayyuka da saban Allah Allah ya ce malahum min waliyyin malahum ba su da majibincin al'amari ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu an gane ko wala nasir ba su da mataimaki wanda zai taimake su ya hana Allah shi musu azaba saboda haka yan uwa mata babban abin da ake so gare mu baki daya mu tattara hajojin mu da kayayyakin mu gaba mu koma ba Allah subhanahu wataala mu gyara aqidan mu mu gyara halayen mu saboda haka yana jin nan ya kamata in ja birki ina roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yi muna Allah ya karba mana ibadodin mu Allah shi muna gafara Allah ka hada mu da rahamarka Allah ka yi alƙawarin rahama da gafara Allah ka yi alƙawarin yanta bayanka Allah ka sanya mu cikin bayanka da zaka yantawa Allah ka yi muna gafara ka lullube mu da rahamarka ya arhamar rahimina ya dal jalal wal ikram